masu kallon mu barka mu da sake saurara cikin shirin ana yi da kai shirin ana yi da kai shirin da muke tattauna da mutane da suke da zibi da al'amuran rayuwar al'umma a yau shirin namu ya tattauna da shugaban kungiyar mafarka wanda suke da zibi da al'amuran rayuwa na ilimi ta ma kan siyasa da dai sauransu sunana ahmad ibrahim buhari zan bukata shirin a yau kamar kodayaushe sai ku biyo mu don ganin shirin zai kaya sunana nura ahmad muhammad ni lauya ne kuma shugaban kungiyar mufarka youth development initiative wato kungiyar cigaban matasa ta mufarka ita wannan kungiya kungiya ce da take aiki domin taimaka matasa da kuma wayar da kansu musamman akan abubuwan da suka shafi harkokin ilimi zaman lafiya da kuma shugabanci kuma kungiyar tana aiki da matasa a fadin jihar kano da wasu jihohin na kasar nan musamman a jihohin arewacin kasar nan irin aikace-aikacen da muke sun hada da wayar da kan matasa kan abin da ya shafi zaman lafiya yadda matasa za su shiga a dama da su a matsayinsu na shugabanni domin a tabbatar da zaman lafiya a cikin muhalli. kuma a cikin irin wannan aiki ne ta ƙungiyar mafarka ta yi haɗin gwiwa da ah, wasu ƙungiyoyin sosai ah, domin tabbatar da ah, zaman lafiya a tsakanin al'umma muna aiki da hukumomin tsaro musamman 'yan sanda da kuma sauran jami'an tsaro sannan mun yi wani aiki a shekarun shekarar 2017 da ofishin jakadancin amurka da yake a nan najeriya a inda muka yi horar da matasa 240 akan yadda za su samar da zaman lafiya a cikin unguwanninsu da kuma garuruwansu a yanzu ma irin waɗannan matasa suna nan suna ta wannan aikace-aikace a fadin jihar kano mun yi wannan da matasa da suke a ƙananan hukumomi guda shida a ƙananan hukumomin gwale dala kano municipal sai fage sai tarauni sai nasarawa wannan su ne kananan hukumomin da muka baya ga haka ƙungiyar ta mafarka tana aiki a kan abin da ya shafi ilimi musamman ilimi na yara ƙanana da yara mata domin ganin cewa an bunƙasa iliminsu an samar da makarantu a guraren da babu makarantu sannan kuma da ilimi ma na almajirai musamman yadda za a wayar da kansu almajirai din su samu su rika suna yin tsafta ta jikinsu da kuma tsafta ta mahalli sannan kuma da kuma kokarin su samu ilimi na zamani a wanda za su iya rubutu da karatu dangane da zaɓe musamman wannan da zaɓe da yake karatuwa a ƙungiyar mu farka muna da shiri na wayar da kan matasa na su gujewa amfani da su wajen yin rikicin zaɓe yawanci matasa su ake amfani da su wajen yin wannan rikicin zaɓe din su ne za ka ga cewa idan an zo yin kamfen din zaɓe gangami na zaɓe za ka ga cewa a kashi casa'in na wanda suke wajen wannan gangamin zaɓen matasa ne kuma idan yawanci ana so a tada rigima ko a gun zaɓe ne ko bayan zaɓe ɗin za ka ga cewa su matasan su ake jawo wato gaskiya muna da shiri na wayar da kan matasa kuma matasan masu za su ƙara wayar da kan junansu akan illa shigar da su irin wannan rikicin zaɓen sannan kuma akwai shiri ma da muke da shi na cewa su kansu matasan su shigo a dama da su a cikin ma shugabanci na siyasa ba wai su zama cewa su yan jiran ta kwana ne ba sai in za a yi rikici shine za a gayyato su mun yi ta kiranye da shugabannin jam'iyyu cewa su ba da dama ta musamman ga matasa yawanci matasa ba su da wannan kudaden da za su iya siyan kamar fom na takarar zaɓe za ga wasu jam'iyyun suna sai da fom su ya kai a wajen naira miliyan ɗaya da takarar 'yan majalisu ma wasu jam'iyyun takarar gwamna zaka ga ya kai miliyan goma salban da kuma sannan kudin zaɓe a kudin kamfen da mutum zai kakashe. to wannan ya sa muka yi ta kira ga jam'iyyu mun zauna da jam'iyyu daban-daban a shugabannin jam'iyyun cewa su bawa matasa musamman matasan da suke cikin jam'iyyun su dama kada su sa musu wannan kudaden na siyan fom ɗin takara. To masu kallon mu kun dai yadda tattauna mu da Barista Nura Awan Muhammad shugaban kungiyar mu farka. Kun dai ji irin inda ya kira da matasa da fata wanda aka yi wannan kira gare su za su fara ku da irin mutu a wannan shirin. Sai ku kasance da mu a wani makon don jin wani shirin da muke tuba da shi. Daga nan Trend TV Radio Online ku ci gaba da kallon mu.